Taron karawa juna sani wa 'yan jaridu na zuwa ne gabanin shirin hukumar kididdigar jama'a ta ƙasa tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya shiyar Arewa maso gabashin Najeriya na ƙaddamar da shirin rajistan yara da ake haihuwa da kuma 'yan ƙasar shekaru biyar a ɗari 226 da ke jiha ranar biyar ga watan nan. Jami'in hukumar kididdigar jama'a na ƙasa da ke jihar Adamawa Mr. Vincent Mashikar ya ce shirin yana gamuwa da tirjiya daga wasu iyaye saboda alakanta shirin da suke yi da ƙayyade aihuwa dalili ma da yasa jiha ke baya idan aka kwatanta da sauran jihohin ƙasar nan. To muna so ne ku 'yan jaridu ku taimaka mana da faɗakarwa da fahimtarwa da ilmantarwa ma jama'a domin su sani mahimmancin rijistarin yara wa wajen haifuwa daidai su samu satifiket na nuna su 'yan kasa ne su 'yan adamawa ne domin kamar yadda aka ce kar dai su bata suna da rai amma kamar babu su in ba su yi rijistarin nan ba. To menene alakarsa da ƙayyade iyali a'a wannan ba abun da ya shafe shi domin birth registration certificate na shaidan haifuwa ne ake so a ba yaro domin ya cancanci shi dan kasa ne bai shafi ko a daidaita haifuwa ko a dakatar da haifuwa ba ganin irin tasirin da kafofin labarai ke da shi wajen yada gangamin fadakar da jama'a musamman iyaye muhimmancin yi wa yara da ake haihuwa rajista wajen tsara ayyukan raya kasa da kuma tanadar muhimman bukatun rayuwar jama'a na yau da kullum kamar yadda tsarin doka na shekara ta 1992 ya tanada. Dalili ma kenan da ya sanya hukumar ke bukatar 'yan jaridu domin tabbatar da nasararsa. Ga wasu daga cikin 'yan jaridu da suka halarci taron ƙara wa juna sanin da na yi hira da su bayan rufe taron na wuni guda. Da farko ga Solomon Kumangar, daraktan sashen labarai na hukumar gidan talabijin na jihar